domin kallon kayataccen fim din mai suna kayi nayi kayi nayi kamfanin mai shadda shine shirya wannan kayataccen fim mai suna kayi nayi to insha Allah gobe da misalin karfe biyar zan kasance a can domin kallon wannan fim din mai suna kayi nayi to da kawai inda suke so mu mu jami a can um, kamar yadda na gaya muku karfe biyar zan je karfe biyar dot insha Allah ina can kuma ba ni daɗewa zan yi sosai ba kaga duk wanda yake so ma koyi ma da misalin karfe biyar din nan na farko kenan na biyu kuma idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe takwas zan saka muku wannan kayataccen komedin nan wanda ake ta magana sa mai suna shine sai aka tambayi kudinsa miliyan goma eh. shine sai dadi ya ce kai za ka ba da kudi yanzu ka kawo za ka tura a sai a baka akawun nan ba sai ka tura dadi kudi kamar ya kamar yadda na gaya maka ha ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne kan me kai akan menene za a zo ana gaya min wannan magana wallahi ba zan biya ba wallahi ba zan biya ba kai dama matsiya ce kika kawo mana gida wallahi ba zan biya ba gashi nan hauka ake yi to da kawai wannan komedin ku yi dakonsa a youtube channel ina mai suna abbasi sali